to assalamu alaikum so da gashi a wannan lokaci na ga ka ka shigo wato wannan wasa da za buga tsakanin yaron karmadan da kuma wato karmage wanda dai ka. ba mu ma san da zuwan gaba ko sai ganin ka muka yi da ka kuma dai gashi na ji kana ta ma baka so muka haɗu ba ma saraki me zaka ce da wannan wasa da ake za a buga yanzu to alhamdulillah ala kulli halin na ce Allah da ya kawo ni garin Kano lafiya dan na zo na kalli wannan na da zai na ban so ta gani ki don so muka haɗu da kai ba kuma yanda zai aiki na biya ne mai riga mun karar riga mai haɗu na so da na in shigo shi na gama yaƙi na lokacin da na gama yaƙi na gan fita nan ne da a san saraki sojan ya turo. to saraki saraki dai da yawa wannan wasa dai gashi nan kuma dama ku irin wannan ba a saba ba a saba ganin ku ba sai irin wannan babban wasa to kuma yanzu ga na zo ka zo a boye ko wani shiri ka shigo da shi gidan ne to ka riga ka san ai an ce an ce an ce jamu jami'a iyakar dambe in mun zo dambe ya zo in mutum iyakar ba ba ta gane ba eh, na zo nan da shiri na ne don yi ɗaukaki wannan miliyan biyu amma ka san muna rama da Allah yana yin nashi mm. eh, amma in Allah da ina da yake ne in dai za a kula bisa cewa mutane sun cika da yawa wanda suke kallon wannan wasa to ta ce ba ka son haska ka to ka bari dan haska ka mana mutane su ganka ai kafin ma na iso din da kai ce akwai waɗanda ma haɗu da su sun tsare sun ce ba su da shi gidan ba kaza kaza kaza ai akwai abin da na taho da shi ai kamar yadda kai magana ka ce ba to ke yanzu wannan wasa dai gashi yanzu za a take wannan wasa wanda ake ta ganin cewa su bangaren kudu sun shirya wato yar mage dan yanzu haka ma ba shi na ga ana ta iyu ana tafi yar mage ya fito kai kuma gwanin ka shi ma ga nan ana ta kwada maki da alat ana jira ya fito ba mu sani ba saraki ko fitowa yar mage gaban sa ya faɗi ai ba ma yar mage ba ya ce ma tun daga kan waye tun da zakka daga kan audu kila mm. eh, ya zo kan dan daga kan dan cana zuwa kasa babu wani bakwai saraki akwai abin da zai ba mutane mamaki wanda a baya da ana cewa a ah, wai a jamus din ma wai gwanin ka kwaya ɗaya ne kawai kake so to kuma yanzu abin mamaki ga shi bangaren mutum shi ma wanda ah, shi ma yana ɗaya daga cikin ah, yaro mai tashi yanzu a bangaren jamus ɗin ku shi ma ga shi manga kuna ta tasa ka ce maganar da ake faɗa ba haka ba ne. to ka dai gani ma idan ka tuna in ba ka ma ai mun taɓa hira da yi ba so ɗaya ba akan wannan maganar nake ce ka a gida ta ka aiki amma za ta samu a cikin gida akwai wanda jinin ku ya ta haɗuwa da shi. Mm. da zai san sa ake so jama'a gaskiya ne to saraki yanzu gashi ana eh, da wanda zai san sa ake so jama'a saraki yanzu gashi ana da za a take wannan wasa abinda za mu ce za mu bari mu ga irin eh, eh, irin rawar da za ku taka don dai na ga kudawa a shirye suke da wannan wasa a tun da dai ka yin haska bidiyon ka ba matsala dai tun da gamu ga ka a gidan don jihar kano amma ba mu sani ba amma ba in ka duba za ka gani mai zuwa daina yin fas din da suke ihu lokacin da yaro na ramadan ya fito ai da bambanci da na yan maki. tsarin eh, saraji eh. kanmu ne kafa wasa in zafi mu ne maka marasa kuma musamman san lokacin da za ka fita ba. ina ai ba a taɓa yin haka ba ba kuma za a yi a gaba na ba babu ɗan dandan dandan je taɓa korana na wasu idan ke kirga masu abubuwan da aka sama wa aiki so dole in nan sun faɗi na. so babu wani kallon gidan yanzu za a ce wai shi saboda shi ne gaba na ya faɗi wa ai a mutuwa ya tashi babu shi to sarki yanzu shi na ga yan wasa sun shigo fili a fara irin su yanzu akwai su wanda bai san akwai wanda sun sani a kare na kaga irin su eh, bature gora irin su bahaban bature wannan su buhari saiti duk irin wa'annan sun faɗi gaba da hankali na bai tashi wani kuma na ga wani da kudu ko da gudu ma daidai zai ci kure ni gida. sai so da yanzu gashi na ga lafari ya kira yan wasa za su shiga barin zan kyale ka mu je mu ɗauki wannan wasa tukunna ba to kafin mu dawo kanka mu ga yadda za a fafata wannan wasa a jihar Kano wanda dai gashi ka tsaya muka ya fafa da wasa kamar yadda zai ya wasa nan kuna tsakanin Ramadan garba Ramadan da yar mage kamar yadda kuke kallo ga wasan nan yanzu ana dab da za a take wannan wasa a cikin wannan gidan dambe in Allah ya so ya yarda